رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أن مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a masallacin Anas bin Malik a nan Bauchi domin ci gaba da darasin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fiqihu waɗanda suke cikin littafin al-muharrar fil hadith wallafar muhammad ibn abdulhadi al-makdisi allah ya masa rahama wannan shine darasi na 36 a yau 11 ga watan rabi'un thani shekara 1444 bayan hijira wanda ya zo daidai da shida ga watan 11 shekara ta 2022 miladiyya idan ba manta ba cikin darasin da ya gabata na talatin da biyar mun karanta hadisin mun karanta hadisai wanda muka tsaya a kai shi ne hadisin abu sa'id al-khudri a cikin sharhi kenan shi muka gama cikakken bayani a kansa cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama sun tafi tare da shi zuwa wurin wani sahabi itban annabi sallallahu alaihi ya kwala masa kira da ya fito sai aka samu itban a wannan yanayi an gaggauta masa saboda ya same shi yana tarayya da matarsa kuma bai gama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kuma ya amsa kiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito to sai ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai wanka a kansa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba sai kai wanka ba innamal ma'u minal ma ai ruwa na wanka yana wajaba ne idan ruwa na maniyi ya fita don haka tunda kai baka fitar da maniyi ba babu wanka a kanka mun karanta wannan hadisi kuma mun yi bayani a kai sai muka karanta hadisi na gaba na anas dan malik allah ya ƙara yarda ga anas dan malik wanda shi kuma ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallama mahaifiyarsa ummu sulaim ta je ta yi tambaya wurin annabin ta ce da shi ya rasulallah ina hukuncin ta ce da shi ya rasulallah ina hukuncin matar da ta yi mafarki irin na namiji shin ita ma akwai wanka a kanta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ra'at dhalika almar'atu faltaghtasil idan mace ta ga maniyi irin yadda namiji ke gani to ita ma akwai wanka a kanta um muslim ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam to dama mace tana maniyi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kwarai kuwa fa min aina yakunu shaba ta ina ake samun kamanni idan ita bata da maniyi ta yaya yaro zai iya kama da ita wannan shine hadisin da muka karanta to mun fara sharhinsa muka yi bayani akan ummu sulaim wace ce ita za mu je ga fa'idojin hadisin sai lokaci ya tsaye da mu don haka yau ga kaɗan daga cikin fa'idojin da wannan hadisi da muka karanta na anas dan malik yake karantar da mu da farko mun fahimci cewa idan mutum ya fitar da maniyi wannan mutumin sawa'un namiji ne ko mace to wannan mutum ya samu janaba kuma wanka na janaba ya tabbata a kansa ɗaya daga cikin sabuban da ke sa mutum ya zama yana da janaba wanda shine sanadin yin wannan babin a wurin malam babu asbabil ghusl ko babin sabuban da ke jawowa wanka ya zama dole to idan mani ya fita wa mutum mutumin ya zama mai janaba ba dole sai wanda ya jima'i ne zama mai janaba ba duk wanda maniyi ya fita masa wannan matar un musulun ba ta yi tambaya akan jima'i ba ne wancan hadisin da muka karanta na baya shine magana jima'i wannan kuma yana magana ne akan maniyi ya fita a mafarki kaga ba jima'i ba ne ko da jima'in ne na cikin mafarki ne don haka wannan ma yana sa a ce mutum ya zama mai janaba an fahimta wannan kuma ya sa ba dole sai in ta hanyar mafarki ba ko ta wace hanya ne saboda annabi sallallahu ya ce idan ra'at zalika bi ma'ana maniyin shi ya jawo janabar ba mafarkin kawai ba ba kuma jima'in ba duk wanda maniyi ya fita masa amma ya zama da sharaɗin ya fita ne ta hanyar da aka saba ta sha'awa idan mani ya fita wa mutum ba ta dalilin sha'awa ba wannan mun karanta a cikin fiqhu na umdatul fiqhi cewa wannan babu komai akan mutum abin da ke iya jawo haka shine wani in ya wahala yana iya sa mani ya fita wani cuta tana iya sa ya zama yana da salasul mani mani yana fita masa koyaushe wani daskararren maniyi na ciwo yadda ya zama wadiyi yana iya fita masa wannan duka ba wanka a kai sai dai mutum ya yi tsarki kawai ya yi alola an fahimta amma maniyin da sha'awa ce ta jawo shi wannan shine wanda ake magana a kai an fahimta ko fa'ida ta biyu ita ce malaman fiƙihu sun yi bayani akan da annabi sallallahu alaihi ya ce mata idan ta gama niyi sai ya nuna ashe wato mafarkin ba shine abin damuwa ba maniyin ne to sai malamai suka ce idan mutum ya tashi daga bacci sai ya ga a jikin tufafinsa amma wato idan mutum ya tashi daga bacci mafarki ya yi ba mafarki ya ba shi da ya ga jika to sai malamai suka ce wannan mutum ya kasu kashi uku kashi na farko shi ne mutum ya ga jikan da ya tabbatar maniyi ne kamar wanda ya san meye maniyi karatun da muka yi a baya cikin umdatul fiqi mun faɗi ya maniyi yake haka ne sana cikin wannan littafin a karatun baya mun yi bayanin bambanci da ke tsakanin maniyi da maziyi da wadiyi da sauransu to idan mutum ya san menene maniyi ya fahimce shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisin yace ma urrajuli abyadu ghalid ko ghalidun abyad yace maniyin namiji fari ne mai kauri to mutum ya sani sai ga alamar haka sai gane to wannan mutlakan ya waje ba ya wanka kuma mutumin yana da jaraba mutum kashi na biyu shine mutumin da ya ga abin da ya tabbatar ba maniyi ba ne ya ga jikar amma da ya bincika sai tabbatar ba mani ba ne me ya fita shi ya sani amma dai ba mani ba ne ta yiwu fitsari ne irin wanda ya fara jin fitsari sai ya fara kafin ya tashi din nan sai ya gane cewa da ya yi mafarki amma kuma wannan da ya gani sai ga fitsari ne ya gane fitsari to wannan ba komi a kansa kun fahimta ko ruwa ne ya jika shi ko dama yana da wani abun da yake fitarwa ban da maniyi sai gane cewa wancan abun ne ko namiji ko mace kenan duka muke magana mata sun fi samun irin wannan ta yiwu tana da wani discharge da take fitarwa wanda ta san shi ta kuma ga ta kuma san maniyi sai ta gane bayan ta yi mafarki irin wannan discharge ɗinta ne ba maniyi ba ne ta san warinsa ta san launinsa tana ganewa sai ta ga ba shi ba wannan mutlaqan ba komai a kansa wannan abin da ya fitan ba maniyi bane don haka bai zama mai janaba ba hali na nawa kenan na biyu hali na uku shine mutum ya ga abu amma ya kasa gane menene ka maniyi ne akwai shakka ba maniyi bane tayu maniyi ne kun gane wannan to a wannan yanayin mutum zai yi amfani da galabatu zanni galabatu zanni shine menene rinjayen zato a wurinsa in aka bar shi haka kawai sai wani ne ya zo yana gaya masa zai ji kamar cewa kai wannan ba ya kamata ka ce ka ɗauka ko mani ne a'a wannan ba mani ba ne kuna fahimta ko wanne ne wanda ya fi jaye a zuciyarsa shi zai ɗauka saboda bai da tabbas wanda yake da tabbas mani ne shine na farko wanda yake da tabbas ba mani ba shine na biyu wannan bai da tabbas kuna fahimta to sai ga wanne ne ya fi rinjaye a zuciyarsa idan ya gane cewa maniyi ne firin jaya a zuciyarsa kamar ya ce na ga jika kuma mafarki na yi me zai fita dama in ba maniyi ba bai gama gane cewa maniyi ba ne amma ya san ya kamata a ce tunda mafarki ne maniyi ne haka ya saba amma yanzu wannan din ba tabbas to kaga ya rinjayar da cewa maniyi ne wanka ya ɗoruwa kansa idan kuma ya rinjayar cewa ba maniyi ba ne ya tuna cewa har zuwa lokacin da ya farka shi ya san mani bai fita ba yanzu kuma sai ga wani abu sai filin jayar da kai wannan ba mani ba ne don na tabbatar in mani ne zan ji alama don na farka tun kafin ya zuba kuma na tsare shi bai fita ba kuna fahimta amma sai ga wani abu sai ga alamar wannan abun ya same shi ta yiwu tun kafin ya yi bacci ne ko kuma bayan ya yi bacci kafin ya yi wannan mafarkin sai ya rinjayar da cewa ba maniyi ba to wannan shi zai ɗauka cewa ba maniyi ba ne a cikin wannan kuma hali na uku shine mutum ya kasa gane ko ɗaya bai iya rinjayar da wannan ba bai iya rinjayar da wancan ba to wannan sai ya tsaya a kan yaƙini yaƙini ko shine at-tahara yaƙini a kan duk abin da ka gani al fil fil ashiya'i tahara duk abin da ka gani asali ka ɗauke shi mai tsarki ne sai in ya tabbata maka cewa najasa ce ko in ya tabbata cewa ba abin tsarki ne don haka wannan mutum sai ya tsaya in ya kasa rinjayar da ko ɗaya kenan sai ya tsaya akan cewa ba komai a kansa saboda alyaqinu la yazulu bi shak yayi bacci yana da tsarki ba abin da zai fitar masa da tsarki yanzu sai ya samu tabbas kuma bai samu ba don haka yana nan akan tsarkin sa na da saboda jiya ma yayi bacci ba abin da ya faru ya tashi inda kullum mutum in ya ji shakka zai sashi ya wanka ai kullum ma in ya tashi sai yayi wanka don haka tunda babu tabbas ko galabatu zan abin da ya rinjayar da zato sai mutum ya tsaya akan yadda yake cewa ya kwanta da tsarki ya tashi da tsarki sai je alula ya sallasa an fahimta to amma fa idan mutum ya yi mafarki sai tashi bai ma kar komi ba ba ma alaman maniyin to wannan ba komi a kansa ba mafarkin ba ne ke jawo janaba mai ke jawo janabar maniyin don haka ku riƙe wannan ka'idar wanda duk ya mafarki kuma ya tashi bai ga komi ba ko ta tashi bata ga komi ba wannan ba komi a kansa ko ba komi a kanta fa'ida ta gaba ita ce mu fahimci yadda sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suke kokarin kula da maganar neman ilimin addini waɗannan sahabban maza ne ko mata yanzu wannan ummu sulaim ta taso zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam tana tambaya a gaban matansa ai akwai abun kunya a ciki sannan kuma ta zo tana tambayarsa abin da zai iya sa wanda ake tambaya da wanda yake wurin ya ɗauka cewa mai tambayar abun ya shafe shi ne shi da kansa sannan kuma ka hada da tsananin kunya da larabawa suke da ita larabawa irin na wancan zamanin kuna fahimta? amma wannan kunyar ba ta hana su neman ilimin addini saboda ka su in dai akan magana neman ilimin addini ne da neman fahimtarsa a ba wasa anan saboda komin rashin kunyar ka in ka zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girmansa da haibansa zai sa ka ji kunyar da wani abun ba za ka faɗa ba amma harkar ilimi ba ta gaji wannan ba ana fahimta shi yasa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da ya gane cewa magana ta ilimi ce shi yasa bai wata wata ba dake ya bada amsa cikakkiya kai ka ce namiji ne yake sa ba bambanci harkar karantarwa da karatu haka ta gada duk mutumin da yana da wata matsala da bai gane ba a addini ko wata mace tana da wata matsala da bata fahimta ba a addini suka yi shiru ba su tambaya ba to ba sa da uzuri a wurin allah akan jahilcinsu na rashin yin aiki daidai akan wannan abin da ba su tambaya ba addini baya ba da kofa ko kaɗan ta kunya a maganan neman sanin addini ƙofar kunya tana da mahallinta ƙofar neman ilimi tana da mahallinta kuma ba sa cin karo da juna ina fata an fahimci wannan duk lokacin da kake da abu ya dame ka baka gane ba ka tambaya ko ka buga waya ko ka je wurin ilimi ko ka nemi malami kasa ko ka ce ai maka tambaya kamar yadda muka karanta akan al-miqdad ibn al-aswad da ali ibn abi talib ya ce ya je tambaya masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan hukuncin mazi kaga ba uzuri bane a wurin sa ya zauna da jahilci amma uzuri ne a wurin sa yayi tambayan da kansa sai ya sa wani ya masa na fata an fahimta kana da uzurin da ba dole sai ka tambaya da kanka ba amma baka da uzurin ka zama baka sani ba shikenan sai ka rubuta tambaya baka sa sunanka ba sai ka buga waya baka ce kai wani bane amma dole ka tambaya ka sani an fahimci wannan da kyau duk wanda ya zauna ba ilimi ko ba sani ya aikata abu akan jahilci Allah ba zai karbi uzurinsa ba fa'ida ta gaba ita ce <clears throat> annabi sallallahu alaihi sallama yana da hikima wajen karantarwa yana yawan amfani da wannan usulubin da ake ce masa usulubul hakim un musulun ku lura a cikin wannan hadisi mai ta tambaye shi ta tambaye shi hukuncin yin mafarki a wurin mace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan ta gama ni za ta yi wanka sai ta ce wa ya kunu zalika mace ma tana da maniyi ne sai annabi salama ya ce na'am ba amsan ta kare ba ya gaba ba ta amsa sai ya ci gaba da magana sai ce mata famin aina ya kunu shabahu don ta kara fahimtar abin in ya ce mata na'am ba dole ne ita ta gane ba don haka sai buga mata misalin da zai sa ta kara fahimta sai ce mata ta yaya za a samu kamanni in dai maniyin namiji ne kaɗai ake halitta da shi to ai da duk ɗaya sai su yi kama da ubansu kaɗai idan babu tarayyar maniyin mace a jikin halittar mutum ita kawai nata ta ɗauki ciki ne namiji ya turo ɗan ita ta riƙe shikenan ta haifa to ai da ba ruwan ɗan da kamanni da ita sai ce mata kiga kaga amsa ce a fili to amma bai tsaya a nan ba fa bata ce mishi to yaya maniyin yake ba sai ya kara shi da kansa kaga akwai abun da kunya za ta iya hana ta ita ta tambaya amma tana bukata sauran mutane suna bukata ga muna mu ma yau muna bukata to tun ba a tambaya ba sallallahu alaihi wasallama ya san muna bukata an buɗe kofa kawai sai ya faɗa sai ce to ai bari kin ga ga yadda maniyin mace yake ga yadda maniyin namiji yake wannan shine uslubul hakim sai ka bada amsa ta, ta sama da abin da aka tambaye ka bayan ka ba da amsar mai ake nema sai kuma ka ba da amsar abin da ba a ma nema ba ko kuma abin da mutum yake bukata wani lokaci ma ba za ka ba shi amsar mai ya tambaya ba saboda abin da ya tambaya abin da yake so ya ji ne kai kuma sai ka ba shi amsar abin da yake bukatar ya ji ba abin da yake so ya ji ba an fahimta ko wannan yana da yawa a cikin alkur'ani yana da yawa a cikin hadisan manzan allah sallallahu alaihi wasallam fa'ida ta gaba ita ce wannan hadisi fa jigo ne daga cikin jigajigan hadisai da suke tabbatar da wani abu na kimiyya cewa mace ma tana da maniyi a zamanin da lokacin da ilimin kimiyya bai zo ba lokacin da ba a ganin meye a cikin ciki lokacin da ba a da tabaron dan adam da zai iya leko mai ke faruwa a cikin ciki ko mahaifa sai an jira ran da mutum aka haifa ko aka ciro kafin a gani a wancan lokacin an yi saɓani waɗansu suka ce mace bata da maniyi kwata-kwata mai haɗa mace kuma da maniyi suna la'akari da a zahiri ai ba a saba ganin mace tana fitar da mani yadda ake gani namiji ke fitarwa ba wanda shi ya jawo har ummu sulaim ma take tambaya don mata ba saba ganin wannan ba to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗi wannan wanda yana ɗaya daga cikin mu'jizazin da suke tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam annabin gaskiya ne ya yi digiri ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je science college ya karanta medicine ne bai karanta waɗannan ba duka amma a wurin ya gaya mata an fahimta ko annabi sallallahu alaihi wasallam bai karanta waɗannan a wurin kowa ba amma allamahu shadidul quwa to wannan mu'jiza ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da za ta tabbatar maka duk inda ka ji hadisi ko ka karba manzan Allah sallallahu alaihi duk abin da ya faɗa gaskiya ne saboda an tambaye shi abinda ke faruwa a cikin ciki ma ya faɗa to balle ya faɗi abinda da yake waje ai kawai sai ka yadda ne ka bi wuya na fata an fahimta sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama har ma ya faɗi yadda maniyin namiji yake da yadda maniyin mace take al nawawi a sharhinsa ga wannan hadisin cikin sharhu sahihi muslim ya ce ga siffofin da mace za ta gane wannan abun maniyi ne ko ba maniyi ba sifa ta farko ita ce yadda annabi sallallahu alaihi ya ce asfaru raqiq maniyinta kamar ruwan rawaya ne ruwan ɗorawa ko makamancin wannan sannan maniyin ta tsinkakke ne ba mai kauri ba irin na namiji sai imamu nau ya ce amma ana iya samun maniyin mace ma ya zama namiji ya zama fari kamar na namiji gurgudun karfinta a wajen sha'awa yana iya sa maniyin ta ya zama amma galibi wannan ruwan ɗorawan ne ko ruwan ƙasa-ƙasa amma yana iya zama wato fari idan mace tana da ƙarfin sha'awa sannan kuma ya ce maniyin mace yadda za ta gane bambancinsa da maziyi shine shi ma yana da warinsa irin warin maniyin namiji ne na fata an fahimta maziyi shi bai da wani wari amma sannan kuma shi bai da kala amma maniyi na namiji fari na mata ma wasu fari amma galibinsu ruwan ɗorawa ana gane shi da bambancin shi da maziyi ta hanyar mai launinsa na biyu ta hanyar warinsa shi maziyi bai da wani wari bai da kamshi haka kawai yake amma maniyi shi yana da wani irin wari malamai suke cewa warinsa kamar warin hudar dabino idan dabino ta fara yin ta fara yin huda idan dabino ya fara huda ka ɗauka ka sansara kamar irin wannan warin ne sannan kuma shi maniyi bambancinsa shine idan yana fita ta hanyar sai an ji daɗi kafin maniyi ya fita mazi kuma ba dole sai an ji daɗi ba idan an ɗan ji sha'awa yana iya fita ba amma san ya fita ba sai dai daga baya a gani amma mani shi idan zai fita dole mutum sai ya ji daɗi a lokacin da yake fita kuma idan ya gama fita to sai wannan daɗin sai ya sauka mazi shi kuma ba haka ba ne maziyin yana fita sai daɗin kuma a lokacin ne mutum zai fara ji ko sha'awar ta fara karuwa amma mani idan ya fita to sha'awar za ta yi ƙasa sai dai daga baya ta sake tasowa wannan shine bambancin an fahimta ko ya kuri iya wanda zan iya faɗa kenan fa'ida ta gaba ita ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa maniyin namiji da na mace haɗuwa suke yi kafin a samu ɗa wannan haɗuwar kwaɓa su ake yi tare ba yadda za a yi maniyin namiji shi kaɗansa ya yi mutum ba yadda za a yi maniyin mace ita kaɗanta ta yi mutum inda ba haka ba da duk lokacin da ka zo fidda mani sai ka rinka fitar da 'ya'ya kawai kenan ko ita in ta zo mafarkin sai ta fidda ɗa kaku ba taɓa yin haka ba shi yasa ba za a taɓa samun ɗa ba an na ya kunu li waladun walam yamsas ni bashar ba yanda mutum zai mace za ta haifu kuma namiji bai taɓe ta ba ba yadda za a yi namiji ya haifu ba tare da mace ba shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama ya ce haɗuwa suke shi ne ma'anar inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj daga maniyi wanda yake gaurayayye bi mana muhtalitin muhtalitin baina ma'in rajul wa ma'il mar'a fa'ida ta gaba ita ce manzan Allah sallallahu alaihi sallam ya nuna mana cewa ga yadda ake samun kamanni kamanni da yaro zai yi da ubansa ko dangin uban da kamannin da yaron zai yi da uwar ko dangin uwar yana da alaƙa ne da wato wane ne daga cikinsu maniyinsa ya riga na ɗayan in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan wani ilimi ne mai zurfi wanda annabi sallallahu alaihi sallama ya faɗa wanda sai an haɗa ilimin wato hadisi da kuma ilimin kimiyya na zamani zai iya sa mutum ya fahimci wannan sosai akwai hadisi nan na anas dan malik akwai kuma hadisi na aisha da hadisin thauban da hadisin abdullahi bin mas'ud allah ya ƙara yarda gare su gaba ɗaya waɗansu hadisan suna nuna cewa idan maniyin namiji ya riga na mace waɗansu hadisan kuma suna cewa maniyin da ya fi ɗaukaka a kan ɗan uwansa wanne ne idan ala wanda ya fi ɗaukaka to amma amsoshin da annabi sallallahu alaihi ya bayar guda biyu ne da amsar da ya bayar a nan wa un dangane da kamannin yaro da iyayensa da kuma amsar da ya bayar dangane da yaya ake samun ɗa namiji ya ake samun ya mace kuna fahimta ko wannan dai kun ji yadda ya faru A kan na maganar ɗa namiji da ya mace annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a gida sai ga wata tawaga ta yahudawa malamansu sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sun zo masa tambaya ta ƴar ƙure. da suka zo sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama za mu yi maka tambaya akan waɗansu abuwa guda uku ba wanda ya san amsar su sai annabawa kaɗai kai kuma baka je makaranta ka karanta daga abin da wasu annabawan suka sani akan wannan ba baka in ka ci wannan amsar kai annabin Allah ne idan kuma ka faɗi to ƙarya kake an gane ko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na ba da amsa na ci za ku yi imani ne suka ce za mu dai duba mu gani sai annabi sallallahu ya ce bismillah ku yi tambayar ku lokacin da aka za a yi tambayar wallahi bai san amsar ba amma Allah ya turo mala'ika ya gaya masa amsoshin suka ce masa tambaya ta farko ita ce yaya ake yi a haifi namiji ya ake a haifi mace mu muna gani a duhu ne miji da mata sun yi jima'i daga baya sai ta zo ta haifi namiji daga baya ta haifi mace me yasa ya ake yin abun ya zama namiji ya ake abun ya zama mace me yake faruwa ne tambaya ta biyu ita ce a ranar tashin kiyama Allah ya ce zai naɗe ƙasa kuma a filin kiyamar ai mutane suna kan kasar ne sai Allah ce yau matu baddalul ardu ghairal ard ranar da za a canza kasa ba wannan ba to idan Allah ya zo canza kasan aina zai aje mutane tambaya ta nawa kenan ta biyu suka ce tambaya ta uku ita ce idan an shiga aljanna me za a fara ci ne menene farkon abin da 'yan aljanna za su yi ɓaka lashe da shi saboda in sun shiga komi akwai to da me za su fara akwai wanda zai iya sanin wannan wannan amsar dole sai ta hanyar wahayi sai Allah ya gaya wa mala'ika ya gaya wa manzan Allah sai yana gaya masa amsa shi kuma yana faɗa to shine ba da amsar wannan sai ce idza ala ma'ur rajuli alama ilmar ati azkara bi iznillah wa iza ala ma'ul mar'ati ala ma'ir rajuli adatha bi idnillah yace idan mijin idan maniyin namiji shi ya ɗaukaka sama da maniyin mace to da namiji za a haifa da izinin Allah idan maniyin mace ya ɗaukaka akan maniyin namiji to mace za a haifa da izinin Allah suka ce kaci wannan yace da su idan Allah ya zo zai naɗe ƙasa a ranar ƙiyama zai ɗora su ne a kan wata gada tsakanin wuta da aljanna wanda ita ba ƙasa ba ne ba sama ba ne a wannan wurin ne za a ajiye su kafin a canza ƙasa suka ce kaci wannan ma saura nawa ɗaya ya ce abinda 'yan aljanna za su fara ci a cikin aljanna hantar wani kifi ne a cikin aljanna shi za a fara basu suka ce wannan makaci sai ce tsora imani suka ce sai mun duba da yawa daga cikinsu lamma a ma arafu kafaru bihi amma abdullahi ibn salam shi sai imani to a cikin waccan amsar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kun san ba an tambaye shi akan ba ana magana akan batun kamanni ba ne. ana magana akan menene jinsi nan kuma ya yi magana akan me kamanni kun ji abubuwa nawa biyu to malaman musulunci waɗanda suka hada da ilimin kimiyya a da kamar ibnul qayyim Allah ya masa rahama a cikin littafinsa tuhfatul maulud bi tuhfatul wadud bi ahkamil maulud wanda ya magana akan haifuwa sai ya ce waɗannan hadisan idan ka haɗa su fatadammanat hadhihi al-ahadithu umuran waɗannan hadisai duka in ka haɗa su suna kunshe da waɗansu al'amura na ɗaya annal janina yukhlaqu min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a jinjiri ana halittarsa ne da maniyin uba da maniyin uwa khilafan liman yaz'amu anna min at-taba'i'iyyin min at-taba'i'iyyin annahu innama yukhlaqu min ma'ir rajuli wahdahu kamar da muka faɗa baya sai ce al'amru thani abu na biyu da muke fahimta daga waɗannan hadisai anna sabqa ahadil ma'aini sababun li shabahi sabiqi ma'uhu maniyin da ya riga sauka daga cikin na maniyin mace ko maniyin namiji to yaron zai yi kama da shi wa uluwa ahadihima sababun li mujanasatil waladi lil alima uhu amma wanda kuma ya fi ɗaukaka daga ciki shi kuma yaron zai bi jinsinsa wanda ya fi ɗaukaka jinsi wanda ya riga wani kuma kamanni kuna gane bambancin sai ce fahahuna amran nan yanzu ga abubuwa guda biyu sabukun wa ulu da wanda zai riga da kuma wanda zai fi ɗaukaka wa qad yattafiqani ana iya samu duka biyun su taru akan mutum ɗaya nasa ne ya riga kuma nasa ne ya fi ɗaukaka ko nata ne ya riga kuma nata ne ya fi ɗaukaka idan an samu wa qad yaftariqan kuma suna iya rabuwa wannan ya riga wannan kuma ya fi ɗaukaka fa in sabaqa ma'ur rajuli ma al mar'a wa ala wa alahu kana al waladu zakaran wa shabahu yace idan aka samu duka biyun sun taru akan namiji ta yanda maniyinsa ne ya riga kuma maniyinsa ya fi ɗaukaka to ɗan zai zama namiji kuma zai yi kama da shi wa in sabaka ma'ul mar'ati wa ala ma'uha ma'ar rajuli kanat unsa wa shabahu wa shabahu lil um idan kuma aka samu maniyin matar shi ya riga sauka kuma shi ya fi ɗaukaka to yaron sai yarinyar sai ta zama ɗiya mace kuma sai ta yi kama da uwarta duk ana samun wannan aiko wa in sabaka ahaduhuma wa ala al-akhar amma idan ɗaya ya riga ɗaya sauka ɗaya kuma ya fi ɗaya ɗaukaka kana shabahu lissabiqi ma'uhu sai ya zama kamanni yana ga wanda ya riga wal izkaru wal inasu wal inasu liman ala ma'uhu jinsi kuma yana komawa ga wanda nasa ya fi ɗaukaka an fahimta wannan kaga yadda zaka haɗa hadisan kenan su baka yadda zaka fitar da amsa a kai fa'ida ta gaba ita ce mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wadda ta gagari dan adam a wancan lokacin duk duniya ba wanda ya san wani abu kimiyya balle ya ake yin kimiyya annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya buɗe kofar kimiyya tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan abun ilimin kimiyyar duniya ya gaza ya gano asalin hakikanin wannan abun har sai a farko-farkon 20th century a 1905 lokacin da ilimin kimiyya ya gano wani abu da ake ce masa chromosome theory shi ne malaman kimiyya suka gano cewa yadda ake samun namiji da mace daga wurin uwa da uba shi ne kamar haka kowane namiji ƙwayoyin halittarsa da suke cikin maniyinsa suna kunshe da kwayar halitta ta chromosome ɗin y da kuma x kowata mace kuma kwayoyin halittarta na maniyinta suna kunshe da chromosome ɗin x da x x guda biyu a wurin mace x daya da y daya a wurin namiji don haka mace ba ta da y kwata-kwata namiji kuma yana da x kwaya ɗaya ne to sai suka ce a yayin da aka samu saduwa tsakanin namiji da mace sai aka samu ƙoyin maniyi ƙoyin halittar maniyi guda ɗaya da da shi ne Allah ya ƙaddara za a yi halitta da shi wanda zai haɗu da ƙwai mace idan aka samu y ne ya taso daga cikin x da y ɗin namiji sai zama y ne ya zo sai ya haɗu da na mace na mace ya yake x sai ya ɗauko ɗaya ɗayan nan da zai ɗauko koyaushe bane ne x ne nashi kuma ya fito y sai suka haɗu to namiji za a yi domin an samu xy xy kuma namiji ne kuna fahimta amma idan nasa da ya zo tasowa sai x ya taso yana zuwa zai haɗu da meye x ɗan uwansa sai a samu xx xx kuma meye ne mace ce to wannan tiyorin nasu sai ya yi daidai wallahu alam da ni abin da bincike na na fahimta shine ma'anar cewa annabi sallallahu alaihi da ya ce ala idan ya ɗaukaka za a yi wanda nasa ya ɗaukaka akan wancan don haka idan aka samu x da y shine na namiji namiji ya ɗaukaka saboda mace dama ba ta da y kwata-kwata don haka waye ɗaukaka a nan Shi ne kaɗai ai mai y don haka sai ai irinsa idan kuma ya yi rauni ya ɗauko x dama irin na matar ne sai ya haɗu kaga an samu x da x guda biyu namiji kuma dama x ɗaya ne da shi ya yi rauni matar ta fi shi kaga alama ulmar ulmar'ati alama irrajul wannan mu'ujiza ta manzan Allah sallallahu alaihi kaɗai wallahi ta isa daga cikin dubun dubatan mu'jizozinsa da kafirai za su yi imani da shi don Allah in ba manzon gaskiya ba waye zai gano wannan shekara dubu da rabi da suka wuce lokacin da duniya take cikin jahilci kuma mutumin da ko makarantar firamare ba a fara ba a zamaninsa balle a yi jami'a balle a yi research balle a samu abubuwan da za a amfani da su na clinical test text ballantana a fita duk wannan abun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ana fada ya fada idza alama ma'ur rajuli ala ma'il mar'ati azkara bi iznillah amma duk wannan abin da izinin Allah yake faruwa Allah ka ƙara salati da salama ga manzanka fa'ida ta goma ta ƙarshe daga cikin wannan hadisi shine ku lura da kyau wayar waito wannan hadisi ne anas dan malik waye abin ya shafa mahaifiyarsa ana magana akan meye ana magana akan mani maganar mafarki maganar wace kuma mahaifiyarsa ce take tambaya wannan ya nuna maka yadda magabata suke akan magana harkar addini su ba sa ɓoye ɓoye tsakanin 'ya'ya da uwayensu yaron nan namiji ne kuma mahaifiyarsa ce amma yazo yake mana riwaya na ce mahaifiyarsa ta tambayi manzan alasa akan kaza kaza kuma har sun ji kunya har ummu salama ta rufe kanta ta ce kin kunya ta mu amma ba abin da ya dame shi ya ruwaito mana saboda al'amarin mu na addini ba uba ba da kowa yana iya bayani akan kowa sannan kuma su magabata ba sa ɓoye ma 'ya'yansu abubuwa na ilimi irin wannan duk wani yaro daga cikin magabata in zai tashi zai tashi kansa a waye baya bukatar sai malamin islamiya ya koya masa a wurin babansa zai koya a wurin mahaifiyarsa zai koya wani yana ɗaya daga cikin raunin karantarwa da ya faru a cikin zamanin mu a yanzu abubuwan da ya kamata mu koya ma 'ya'yanmu su gane sai muka bari duniya tana koya musu in ko baka koya musu ba wallahi social media zai koya musu haka tun kafin yaron ka ya san mecece sha'awa ya kamata ka gaya masa ita saboda in ya zo sha'awa ya gane ga iyakan inda ake yin ta tun kafin yarinyar ki ta fara haila ya kamata ki gaya mata me ya haila ya kamata abubuwa irin na ilimin da suke da alaka da da ilimin jima'i irin waɗanda ake mata yara tun suna ƙanana su tashi da sanin irin wannan abun ba abun kunya ba ne to za su jira sai sun zama uwa da uba kafin su yi in kuma ka bar su su koya a duniya to, to ya zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana ɗaya daga cikin abin da zai baka mamaki shine a cikin muwatta abdullahi bin umar da shi da ɗansa salim ya zo sai ke tambayar sai ke tambayar babansa sai ce wa babansa ya ga babansa ya fito daga wanka ne da babansa ya yi wanka sai zo kuma yana alola sai ce ah, baba ba wankan janaba kai ba ne ala yakfikal fi min al wudu' idan mutum ya riga ya wankan janaba kam ba alolan ba wankan ya wadatar da shi akan alola ba ya kuma naga kuma gana alola yanzu don Allah waye zai tambayi babansa wannan sai abdullahi bin umar ya ce bala ya ce kwarai da gaske in ka yi wanka ba sai ka yi alola ba wankan da kai nan ya isa bayan ka fito kuma ba sai ka sake yin alola ba ya ce walakin ni a masu zakari ahyanan fa a tawadda sai dai wani lokaci na gama wankan kuma daga baya sai in taba al'aurata shi yasa nake sake alwala sai ce yawa baba ya nuna cewa da baban ya koya masa cewa idan aka yi wankan janaba to ya wadatar da kai ba sai an yi alola ba yanzu kuma sai ga baban yana yi don Allah ta aka yi san babansa wankan janaba yake yi mu me yasa bai kwade bakin sa ya ce kai na fata ku fahimci wannan da kyau tarbiyar magabata ta bambanta nesa da nesa irin namu shi yasa zaka ga yanzu arna da yahudawa suna son su kama sex education su kama na wata tsiya su kama na wacece a je yaro zai je NYSC ana raba musu kondom duk wannan abun saboda mu a addinance ba mu koya wa yara yadda za su yi kunya a kansa a waje amma a wajen karatu su gane saboda duk abin da mutum ya fahimta ya waye kai a ciki ba a masa wayo a kai amma da yawa daga cikin yara mata akan yaudare su a shigar da su hanya ta lalata saboda ba su gane komi akan wannan ba a gidansu abu ne da ake koyi ita ma sai ta ɓuya. ba za a gane ba mu fahimci wannan abun da kyau Allah ya sa mu gane sai hadisi na gaba muna da lokaci ko wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza jalasa baina shu'abiha al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu muttafaqun alaihi wa zada muslimun wa illam yunzil hadisi daga abu hurairah ta Allah ya kare yarda ga abu hurairah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jalasa baina hal arba idan miji ya kwanta a tsakanin rassan matarsa guda hudu thumma ha sannan ya wahal da ita 'Faƙar waje al to wanka ya waje ba a kansa wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi imamu muslim akwai ƙarin cewa wa illam yunzil ko da bai yi inzalin maniyi ba wani hadisi daga abu huraira aka ruwaito abu huraira ne ya ruwaito mun san wane ne abu huraira tun a baya allah ƙari yarda a gare shi sannan a ciki mun ji ya ce idan jalasa bai na shu'abiha idan ya zaura wannan kinaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana nufi yadda ake yin jima'i cewa idan namiji ya kwanta akan akan rassan matarsa guda hudu yana nufi hannayenta guda biyu da kafafunta guda biyu su ne suka ba da rassa guda hudu da yake nufi kinaya ce saboda ana magana akan abun kunya to ana sakayewa ta yadda zai zama a cikin addini akwai kunya ko da cewa za a koyar da komi amma kuma ba a yin magana ran batsatsau ta da ta inuna alamar batsa an fahimta sun majahada ha sannan ya wahal da ita ma'anansa shine mutum ya yi ilaji mutum ya yi jima'in da har zai sa ya zama ya shigar da kan al'auransa a cikin al'auran matarsa wannan shine ma'anar sun majahada da yake nufi wani hadisi abinda da yake karantar da mu a dunkule shine manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ce duk mutumin da ya yi jima'i da matarsa wanda jima'in ya kai ga har ya sa azzakarinsa a cikin farjinta to wanka ya wajaba a kansa ko da bai fitar da maniyi ba idan za ku tuna wannan hadisi kamar yana cin karo da hadisin da muka karanta a baya na labarin itban hadisin abu sa'idin al-khudri haka ne wancan ya ce idan jima'i kaɗai aka yi ba a fitar da maniyi ba babu wanka inna malma umin alma wannan hadisin ya ce ko ba a fitar da maniyi ba idan an yi jima'i wanka ya waje ba wa illam yunzil ko da bai fitar da maniyi ba an fahimta to ya za mu haɗa su sai mu shiga cikin fa'idojin hadisan fa'ida ta farko ita ce hadisin nan ya nuna mana cewa duk wanda janaba ta same shi to wanka ya wajaba a kansa ɗaya daga cikin hanyar da janaba ke samun mutum shine mutum ya yi jima'i wani babi muke karantawa babu asbabil ghusl babin abin da ke jawo wanka don haka ɗaya daga cikin abin da ke jawo wanka shine jima'i ɗaya daga cikin abin da ke jawo wanka shine maniyi wancan mun gama shi a baya ko da ba jima'i wannan kuma shine jima'i ko da ba maniyi don haka kowanne yana zaman kansa ne wannan hadisin ƙari ne akan wancan inna malma uminal ma idan ruwa ya fita dole a yi wanka ya tabbatar mana wannan hadisin ya kara mana idan an yi jima'i ko da maniyi bai fita ba dole a yi wanka don haka wancan sababi ne wannan ma sababi ne an fahimta amma ya soke maganar idan mutum bai fitar da maniyi ba ya yi jima'i ba wanka a'a wannan hadisin yana tabbatar da cewa akwai wanka ya soke wancan hadisi ne wanda abu dawud ya ruwaito da imamu ahmad daga ubay ibn ka'ab allah ya kare yarda gare shi yake cewa fata wannan da waɗansu ku suke cewa yana gaya wa sahabbai ko yana gaya wa almajiransa cikin tabi'ai fata wannan da kuke cewa na alma'u min alma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar sauki ne fa ya bayar na ruhsa saboda farko-farkon musulunci amma daga baya sun ma'amara na bilikci sali ba'adaha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce mu daga bayan wannan dan lokaci ya kai an ƙara ilimi an ƙara fahimta sai ce to duk wanda ya jima'i yayi wanka ko da maniyi bai fita ba an fahimta Imam Tirmidhi ya ruwaito kuma ya inganta hadisi ah, a a Imam Muslim ya ruwaito daga nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta cewa wani ya zo ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah idan mutum ya fara jima'i da matarsa sai yayi yayi amma har ya gaji ya tashi ba tare da ya fitar da maniyi ba summa yuksil sai ya ji ya gaza bai gama ba ya tashi bai fitar da maniyi ba yaya zai yi aisha ta ce wa ana jalisa ina zaune a gefe ake tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan tambayar faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inni la af'alu zalika ana wa hadhihi thumma nagtasil yace da ni da wannan da kake gani muna yin irin haka amma sai mun yi wanka mun sake komawa kan maganar mu ko cewa maganar karantar da addini ba maganar kunya a ciki da manzan Allah alaihi wasallam ya tashi ba shi amsa sai ba shi amsa da kansa don haka ka gane cewa kankat kenan tunda shi ma sai yayi wanka idan dai yayi jima'i ko da mani bai fita ba to kai ma dole kai wanka in dai kayi jima'i ko da mani bai fita ba an fahimta fa'ida ta gaba ita ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce summa jahadaha ya nuna cewa daga mutum ya yi ilaji abin da ake nufi da ilaji shine kan hashafa kan yankan kaciya na namiji ya shiga cikin farjin mace shi nan mutum ya waje bai wanka ko da yana sa ya cire ba magana cewa sai ya yi jima'in ba magana cewa ya ji daɗi ko bai ji ba ba magana cewa mani ya fita ko bai fita ba in dai har kan hashafarsa ya shiga cikin farjin mace to shi kenan wanka ya waje ba a kansa ɗaya daga cikin asbabul ghusl kenan ko ya fahimci wannan saboda hadisi ne tabbata daga, daga cikin jami'u tirmidhi kuma ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jawazal khitanul khitana wajabal ghusl idan dai kaciya ta ratsa kaciya to wajab to wanka ya wajaba an fahimci wannan to amma fa al-maqdisi yake cewa walau massal khitanul khitana min ghairi ilaj lam yajib al-ghusl ijma'an amma wannan idan dai idan gogawa yayi bai shiga ba kaciyarsa ta gogi kaciyar mace amma bai shiga cikin farjin ba to wannan ba wanka a kansa da ijma'in malamai Mani bai fita ba kuma bai shiga ciki ba to babu wanka a kansa kuma janaba ba ta kama shi ba an fahimta fa'ida ta hudu shine malamai na fiƙi sun yi saɓani cewa shin sun majahada hada annabi sallallahu alaihi ya ce yana nufin idan mutum ya sa kaciyarsa ko azzakarinsa a cikin farji ne kawai na mace ko kuma a'a idan a dubura ma haka ne duburan shin farjin wato na matarsa tana da rai ko ta mutu ita ma hadda ita in gawa ce wato sannan kuma shin ta dubura fa sannan shin kuma wanda kuma ya yi jima'i ba da mutum ba fa da dabba fa shi ma dai amma ha. wato azzakarinsa ya shiga ciki shin shi ma wanka ya wajaba kansa ko kuma sai in mace ce kuma matar tana da rai kuma matar mutum an fahimta malaman hanafiya suka ce sai ya zama mace kuma sai ya zama tana da rai kuma sai ya zama ta farjinta. amma sauran jimhurin malamai suka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun majahadaha to ya hada da ya sa a cikin farji ne na mace ya sa a cikin dubura ne ya sa wannan ɗin matarsa ce ko namiji ne ta hanyar luwaɗi halal ne ko haram ne dabba ce ko ɗan adam mai rai ne ko matacce in dai ya yi sun majahadaha ha faƙar waje ghusl wannan magana ita tafi rinjaye an fahimta shi ma wanka ya waje ba a kansa fa'ida ta gaba ita ce malaman fikihu sun yi ta gaya mana cewa suna cewa taghyibu hashafatin asliya fi farjin asliyin ƙubulan kana auduburan suka ce sai ya zama mutum ya sanya hashafarsa wato azzakarinsa na asali a cikin farji na asali malamai suka ce wannan ya nuna cewa idan mutum ya sa wani abu daban ba zakarinsa ba a cikin farjin matar to wannan bai zama shi ya samu janaba ba ita ma bata samu janaba ba sai ya zama azzakari ne sannan abu na biyu shine idan mutum ya sa amma ba a cikin asalin farji ba an gane ko kamar abin da ake ce sex toy irin wannan abun wasan da waɗansu suke zuwa saya duk da cewa haramun ne irin balan-balan ɗin nan da suke zuwa zai saya na butum butumi mace takan saya na namiji namiji yakan saya na mace idan mutum ya yi amfani da irin wannan to wannan bai sa ya zama mai janaba ba sai in maniyi ya fita saboda summa ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa bai baina shu'abiha ana magana akan asalin wato farji na asali ne idan farji ne da ba na asali ba to wannan baya sa mutum ya zama mai janaba sai idan mani ya fita sai zama maniyin ne ya sa. an fahimta wasu daga cikin malaman fikihu suka yi sabani akan cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan jawaza idan kaciya ta ratsa kaciya sai suka ce idan mutum ya lullube azzakarinsa ko kan kaciyarsa da wani abu ko leda ko tsumma ko kondom sai ya yi jima'i a haka amma maniyi bai fita ba idan maniyi ya fita mun gama da wannan maganar maniyi bai fita ba shin wannan akwai wanka a kansa ko babu malaman hanabila suka ce ba wanka a kansa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza jawazal khitanul khitan sai idan kaciya ta taba kaciya shi kuma wannan ai kaciyarsa bata taba kaciyar ta ba wani abu ne ya taba ko leda ko tsumma ana fahimta malaman shafiya suka ce a a mutlaqan ba bambanci tunda ai kaciyar sa shi ya lullube ta malaman malikiya kuma sai suka raba suka ce idan wato da malaman malikiya da hanafiya sai suka raba suka ce idan abin da ya lullube al'aurarsa da shi leda ce ko wani abu da bai da kauri ko bai da ƙarfi ta yadda ba zai hana shi jin abin da wanda bai sa ba yake ji to wannan wanka ya waje ba a kansa ko da mani bai fita ba idan kuma abin da ya sa mai kauri ne kamar tsumma ta lullube ko an sa masa bandeji sai ya haka ta yadda bai ji abin da wanda bai sa ba zai iya ji to wannan ba komai a kansa wannan maganar sheikh muhammad ibn salih al uthaymin ya ce ta fi karfi a wurinsa duk da cewa ya ce al ahwat abin da ya fi an yanka tasil shine mutum ya wanka kowane iri ne to wannan dai yana nuna mana cewa ko da a masaban malikiya ne in dai mutum ya yi jima'i da kondom to ya waje ba yi wanka ko da mani bai fita ba a masaban hanabila in aka yi jima'i da kondom to mutum ba zai yi wanka bai waje ba a kansa ba kuma a wurin waɗansu malaman suna gani cewa baya ma ta haddi na babin zina saboda ba a yi jawazal khitanul khitan ba to amma wannan maganar tana da rauni a wurin da yawa daga cikin malaman fikihu musamman ta maganar wajabcin haddi amma na maganar wanka shi wannan maganar tana da ƙarfi ta maganar malam ibnu usaimin cewa al-ahwat abin da ya fi wa mutum kawai shine a kowane yanayi wanka ya wajaba a kansa fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce idan mace aka in ta ɗauki maniyi aka sa mata ba ta hanyar jima'i ba shin wanka ya wajaba a kanta kamar matar da za a je a yi mata wato aiki ta hanyar a ɗauki kwan maniyin na mijinta a sa mata amma ba ta hanyar jima'i ba shin wannan wato wanka ya waje ba kanta malamai suka ce abin da ya fi shine wato ba za ta yi abin nan in dai aka saba ta hanyar jima'i ba to wanka bai waje ba a kanta ba ina fata an fahimta so da ita bata fitar da maniyin ba kuma fitar maniyi ake shigar mata aka yi amma ba a yi ta hanyar jima'i ba to wannan ba wanka a kanta ana gane wannan fa'ida ta ƙarshe ita ce um, mun fahimci yadda muhimmancin kinaya yake a cikin karantarwa ta addini shine a yi amfani da lafazin da mutum zai gane ba sai an fito da karma ɓaro-ɓaro ba saboda a cikin addinin musulunci akwai kunya kunyar kuma bata ci karo da karantarwar ba don haka a cikin karantarwar yana da kyau a rinka sa wani abu na kunya da zai sa kar mutum yana jin karatun kuma ya zama ana sa yana ganin kamar karatu kuma kamar batsa kamar karatu kamar wasa a'a lokacin karatu a yi karatu a dake a faɗi menene hukunci amma a yi amfani da lafuzan da zai sa mutum ya gane akwai girmamawa kuma akwai kunya ta yadda karantarwa ta isa darajar kunya kuma ta tabbata abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda ya zama kuskure Allah ya fe mana wa sallallahu wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh